اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗe mu a wannan safiya mai albarka ta lahadi 29 ga watan shawwal shekara ta 1430 wanda ya daidai da sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da tara miladiya muna cikin kitabul jihad a wannan littafin mai albarkar muwaɗa imam malik babu ma ja a fil hulul hadisi ɗaya rage mana a wannan babu su ne ku ce halin nasa قال رحمه الله an عن an أن يحيى بن سعيد bin بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فش الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالأهد إلا سلط الله عليهم العدو وحدثني أمالك ubaidullah bin yahya allaisi yake cewa babana yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wannan littafi wannan hadisi daga imam malik ibn anas imam darul hijra an yahya bin sa'id daga malamin malik mai suna yahya ibn sa'id al-ansari dan uwan abdurrahman bin sa'id kenan أنه بلغ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال إمام مالك بن أنس يكي bayani ya zo mashi daga abdullahi dan abbas allah ta'ala iya da shi wannan ka gaba tare da isnadi yake ke sai da ibn abdul bar yake cewa an raito makamancin irin wannan hadisi din ta wani isnadi wadanda suke sun kai labari abdullahi dan abbas ya ce ma fahar al-ghulul fi qawmin qatu ila ulqiya fi qulubihim ar ma zahara al da dai ha'inci na abin da ya shafi ganima bai taɓa bayyana ba fiye ƙaumi a cikin waɗansu mutane illa ulke fi qulubihim ru'ub sai ubangiji Allah ta'ala ya jefa tsoro a zukatansu kaga wannan an mu'amalance su da kishiyar abin da suke yi kai. duk mutumin da yake in dai aka yi yaki kafin a tara ganima sai ya kamfaci wani abu ya ɓoye to wannan wata wata rana sai ka ga fi kowa tsoro kun gano na? sai kuma ya fi kowa rashin amincewa mutane mutum ne ma amincewa bane bai amince makan shi ba kuma yadda muke bayani jiya shi ne mutum ya ɗauki wani abu a cikin kayan ganima kafin a raba ya ɓoye wannan shi ne asalin alghulul a wannan kuma karatun mu na jiya makaranta hadisi hadisai fillan fillan da manzalar tsira da aminci Allah su tabbata a zurfi kike duk wanda ya dauki allura ko zara allura ya dawo da shi haraka maganar mai ja'am yace wannan bargon da ya dauka ai ne na mai balbalin bala'i na wuta da shi kun gano wannan da ke to wannan shine asalin kalmar alghulu abdullahi da abbas yake cewa alghulu ma'ana cin dukiyar ganima kafin a raba ɗiba wani abu na dukiyar ganima kafin a raba idan mutane suke wannan to ubangiji allah ta'ala zai jefa tsoro a zukatansu nima su zama gwaraza su iya tara ganima to kuma su iya zama ba shikenan sai tsoro ya addabe su kun gano wannan ko sai al-imam al-qurtubi ya dora a cikin tafsirinsa suratul al-imran lokacin da yake fasara ma kana lin nabiyyin an yaqul ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون المسألة تترك تشيوى ومن الغلول هدايا العمال yana daga cikin hulul ba da kyauta ta ma'aikata kyautar ma'aikata shi ma yana cikin hulul yake wa hukumu fi fadihati fil akhirati hukmul ghal hukuncin sa wurin kunyata a ranar tashin alkiyama hukuncin wanda ya ɗauki dukiyar ganima ake da ƙarfi ya faɗa a matsala ta ta ya ce rawa abu dauda fi sunanihi wa muslim fi sahihi ana bi humaidi nisa'i ya ce imam abu dauda da Al-Imam muslim imam abu dauda ya mutu hadisi a cikin sunan na abu dauda imam muslim ya mutu hadisi cikin sunan muslim daga abu humaid as-sa'id yake cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ista'mala rajulan min al-azdi yuqalu lahu bunu al-tubiyya على السرقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة وإن كان بعيرا فله رغاء وإن كانت بقرة فلها خوار أو شاة تيأر ثم رفع يديه حتى رأينا أفرتي إبطي ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل فلغت هل بلغت haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kawo wannan ya faɗi wannan magana a hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito shi Imam Qurtubi ne ta kharij wani littafi yake Imam Bukhari ma ya rawaito wannan hadisi ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ista'mala rajulan ya aika wani mutum min al-Azd daga kabilar Banu Azd yuqalu lahu ibnu Lutubiyya ana ce da shi ibnu Lutubiyya dan lutubiya kenan lutubiya din sunan mahaifin shi sunan wata bai wani amma a wata ruwayar kamar da ibnu sarh yake cewa ana cewa ibnu utubiya ko da ibnu utubiya ko ibnu al-utubiya ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya sanya shi ma'aikaci alaf sadaka a zuwa abin da ya shafi tattara zakka ya je ya karɓo zakka fa ja'a fa qal da ya je ya dawo sai ya ce haza lakum wannan naku ne kusuwa kenan ko da kuka tura ni in je in karɓo zakka wa haza uhdiyali wannan kuma an ban kyauta shi ne da yanzu ya raba duka biyu ko raba ba ya ce ga aikin da aka tura ni da gwamnati ta tura na aiki ga aikin da ne mata wannan kuma da je suka ce mun wannan nawa ne فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر سيما يكي الله تيدا دا أمين تعالى سبت أغريسي هو منبر وحمد الله وأثنى عليه يي حمد لا يبود يا الله ما لو كان سلكي كما يدي سابي إن الحمد لله زوجتي وقال ما يكي الله يتي ما بال الآمن ومن يسا ما أيكتاني عند ال الجنسية تشجيشي ما وعل تفيد الكل في الأموم في الجمع والإفراد كالعليم نبعثه زام تورا ما أيكتي ya ji a sai ya dawo ya ce mana ya kula sai ya ce ha dalakum ha da ne ya ce wannan naku ne wannan kuma an ban kyauta ne saboda ne za mu tura mutum ya je mana aiki ya zo mana wannan magana ala jalasa fi baiti ummihi wa abi dan ne bai zauna a gidan mahaifiyar shi ba ko gidan mahaifinsa ya je ya zauna a gidansa mana fa yanzur da ilahi amla ya je ta sauraro za a kawo mai hadayar a nan gida ko ba za a kawo mai ba in ke ta ce ya kamata a kawo mashi ba sai an tura shi a matsayin ma'aikacin gwamnati ba to amma yanzu an riga an tura shi ne saboda haka an ba shi wani abu ne Ma'aikin Allah ya ce la ya ce ahadun minkum bi shay kada wani daga cikin ku ya kuskure izo min da wani abu min zalik daga cikin irin waɗannan abubuwa ita wai ga naji ga kuma wannan da aka tura shi illa ja bihi yawm alqiyama fa ce sai ya zo da wannan abin ranar tashi alkiyama, in kana ba'iran falahu ruha in ya zama in ya zama abin da aka bashi abin da raƙumi ne zai zo falahu ruha yana da kuka na raƙumi ya ɗauko raƙumin a kai yana kukan shi wayan kanat baqara in kuma saniya aka bashi zai zo falaha kuwa yana kukanta ko tana kuka au shatan ta'i tai'ar ko kuma abin nan akuya ce tana kuka haka da zuri ta tana tashi alkiyar duk abin da aka ba shi kuma rafa a yadehi a tara aina kufuratai ibutai sannan sai maki allah tsira da Aminta, allah su tabbata a zarshi ya daga hannun sai zuwa sama hannun muka ga abin nan munna hammatarsa ya daga hannun ya zuwa sama yana nuni zuwa ga kenan sun maƙala sannan sai ce allahumma ahal ballagt ya allah sun na isar allahumma ahal ballagt ya allah sun na isar haka yake faɗa ya allah na isar wata shi ya kira hadiyatul ummalu hadiyatul ummali ghulul kyautar da ake bayo ma'aikata ghulul haramun bai halatta ba an gane wannan kamar bayanin da muka yi jiya duk ma'aikaci da za a tura shi ma'aikaci a tura shi wani assignment akwai kuɗi na musamman da ake ware mishi bayan albayin da ake mishi wata wata ko ba haka bane har ma ma'aikata sun fi so a ce ana tura shi assignment domin irin wannan kuɗin da za a bashi da aka tura ka daga nan mai misali a tura ka zuwa abuja ko a tura ka kaduna ko a tura ka jos ko a tura ka bauchi kuɗi mai tsoka za a saka maka su kamar yadda muke magana idan daga nan zuwa abuja gwamnati ta san naira ɗari biyar ake zuwa naira ɗari biyar ake dawowa nau kenan kuɗin ga? dubu ɗaya kuma ka tashi ba wa kuɗin mota sai baka dubu uku ko baka dubu hudu ko dubu biyar kuɗin mota ita ba ta sani ba ne in an je can nawa ake biyan kuɗin kwana an zaha kwana ne caccakan ma kuɗi za a yi kun gane wannan da kyau to me kuma in ka je can mutane abuja su baka wani abu ka karba ka ne da shi in dai za su baka me yasa ba su baka ba tun kafin a mafarkin tura ka tun kafin ka zama aikacin gwamnati ai lokaci ya kamata a abin nan lokaci ya kamata a taimaka maka kudin jarabawa sun yi maka bulu ko kuma ka ci jaraba kudin registration sun tokare ka ko kuma duk yayi wannan amma baka da kudin handout ko dai kudin zirga-zirga ka gane wannan da ke ko ba ne lokacin da za a taimaka mutum ba amma ba za a taimaka mutum a wannan lokaci ba sai da ya zama kusa mai malafa sannan kuma a dinga ce wannan gaisuwa aka kawo mashi wannan waye aka kawo mashi wallahi tallahi wannan haramu albashin da ake biyansa ya wadata da shi sa kake ganin gwamnati tana duk daukan mataki wajen magance irin waɗannan abubuwan misali kenan ɗauka wannan haramun ne hadiyatu umar ne holo ne wuta ne wanda ya وروى أبو داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال yake cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan duk wanda muka tura shi aiki muka ba shi kuɗi farazaqnahu rizqan muka ba shi wasu kuɗi kuma kenan fama akhadha ba'da zalika fa huwa qulul duk abin da ya karba bayan wannan to ya karɓo hululi ya karba haram hmm? ga shi wani ma'aiki ala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi imamu kurtubi ya kawo wani hadisin bayan ya kawo wancan hadisin mai ta hadisin na yace ya ce wani hadisin hassan ne abu dauda ya rawaito shi hakim ma ya rawaito shi duk da cewa ibnu munzir ya yi shiru akan shi bai komai ba imam hakim an nisa buri ya rawaito shi akan sharadin bukhari da muslim imam zahabi ya yi daidai da shi wajen sahha hadisi din kuma hadisin yana da wani mataimaki na hadisi kuma daga hadisi abi bin umaira al-kinti a cikin yake cewa man ista'amalnahu minkum ala duk wanda muka aika shi wani aiki daga cikin ku Fata ta mana mahaifan kama mafoka sai ya ɓoye mana allura zuwa abin da ya sama da allura muka sanya shi aiki sai ya ɓoye allura da abin da ya allura ina mutumin da aka sa shi aiki ya ɓoye buhun suminti ko ya ɓoye rodi ko ya ɓoye katako ko ya ɓoye mota guda ko ya ɓoye tarar ko shi ake magana lauya shi ce ai iska ta ɗauke su kana hululan ya kasance wani abin hulul ne ina fata yanzu hulul ya daɗa faɗaɗa kenan ko duk wanda muka tura shi aiki sai ya ɓoye allura daga allura abin da isama to wannan abin hulul ne ya a ci bihi yawon kiyama ranar kiyama zai zo da shi haka duk imamul qurtubi yana kokarin fito da ma'anar wa ma kana lin nabiyyin an yaqul wa man yaghlu ya'ti bima ghalla yawm al qiyama a karkashin wannan ayar sai haka na imamu ibnu kasir ya kawo da hadisi sama da 18 a karkashin wannan ayar ana magana kan hudu an bayyance wannan da ke ko saboda haka babu wata cuwa-cuwa babu wani shige da fice kawai mutum ya wadatu akan abin da Allah ta'ala ya ya sa yana samun albashin shi wani lokacin aiki ya yi zai ɗauki mashin ɗin shiga cikin gari ya buga-buga wallahi ya fi nishi. an fahimci wannan da ke ko alhamdulillah akwai masu yin waɗannan abubuwa sosai da sosai an gama aiki ya ɗauki mashin ɗin shiga cikin gari sai ya ga asirin shi ya yi amma in mutum zai dinga bi yana abin da to lalle ilalla wani haramun ne hadiya duk wani kyauta da za a baka da sunan ofis ka ko da sunan mai ko ƙungiyar masu takalma su kawo maka takalma kafa ɗari ƙungiyar masu rawani su kawo maka rawani kafa dubu ƙungiyar masu shinkafa su kawo maka duk haramun duk haramun ne wannan karka taɓa jin ka ci halas aiki aka turo ka aiki za ka yi shi kenan inda zai turo ka aiki ya sanya maka albashi ne kenan don ba zama gulu da za ka ci

ina zuwa akwai malami alkali ko alkali ne kuma malami ne yana karantarwa kuma yana hukunci sai ya aike ka da ya aike ka sai aka baka wannan abin na ɗin kasance magana gaza akwai disisa ke a ciki shin da ya baka ya baka a matsayin malam ya aiko ka ne ko ya baka a matsayin alkali ya aiko ka ɗaya kenan amma kuma akwai malami mai zaman kanshi shi ba aiki yake yi ba ka gano wannan da kyau shi wannan aikin ka yi misali ya aike ka daga nan ka kai wasiƙa wuri kaza yi wanda ka kewa ɗansu sai ba ka kuɗin mota ka gano wannan wannan kyau da kuma ya halatta karba wannan na biyu nan an yi muku sarkin kasuwa kenan ƙungiyar masu ɗan da su je yake nan nan nama tetap tidak tak pasti sesuai dengan Nah. Macam ini ada sama sama. Apa yang vâng. macam orang di dalam rumah saya. Nah. Saya berada di dalam anda da gana an ba shi zuwa rigawa idan ya tabbatar ya ishe shi zuwa rigawa din shi ke sai haƙura da wancan mutalabi na mutala uku amma idan tabbas ya san ya shi a mandawa ma dai shi ma zai ƙara aljihun sun shi ke sai ya abin nan sai ya ɗibi yawan da zai ƙara sami shi labarin hausa nan nan tsakanin ɗalibai da malaman su na na a alaksari da yawa suke tsaye eh eh shi malakin ba yana da albashi ba wata bai ba sai ya ci bashi in wata ya fitar da su eh? eh shi taimakon ɗalibai shi abin da ke lura kullum da shi laksara ne ne ba da makin jaraba. kun gane wannan da ke ko ya sha bamban inda ce ɗaliban shi ne amma a masallacin ke karanta da su kitabun tauhid misali to dama tsakaninsu da shi babu alaƙa jarabawa nan da shekara dubu damar ɗaliban shi ne shi ma yana ji waɗannan ya ce ɗaliban shi na dama waɗannan zai lissafa ka gani waɗannan dama wajibin su ne ma a kansu su yi wa malamin su wannan to amma malamin da yake tsakanin gudu shi akwai harkar jaraba dama wata madakal kake nema sai ka shiga lawaji nuna maljana umar garati din nan to mutum yana nema ne shiga abin nan abubuwa suna da ban tsoro sosai da sosai sai an tattauna su a gefe bismillahir rahmanir rahim kamar ya irin ai duk jarabawa jarabawa ce kamar ya ba irin na karfin gama shi ne yi eh. to shi ne kan gobe ba za a tashi daga wannan ajin a kuma wannan ajin ba ba za a ce yana cikin maso lima ko ba ciki ba a gani ai kaga in baki ya ci ido zai ji kunya

babu magana ta biyu ina ce dama wai kuna magana ne yau ku yan level naku ku ɗari biyar ne aka tashi aka yi jawabi malamin mu gashi gashi gashi aka tara hula kowa ya jijjefa kawai shikenan eh a yi yake ka rubuta suna da sa lamba kuma wannan ai ya zama gudun ne dama wannan mu ne ga mu ga sunayen mu na da jaraba gashi e na sani ai abin da yake lura shi ne in ido ya ci baki zai ji kun baki ya ci ido zai ji kunya ka gani wannan da ke ko dogago sama kanku misali zai ce ba wai da gwamnati yanzu ai muna maganar tsakanin shi da ɗalibai akwai jarabawa wai cike wannan jarabawa ta kan sa a canza aji ko a canza aji ka gane ko ta kan sa ya shiga cikin masu walima ko ba shiga cikin masu walima ba wataƙila idan aka turo shi gaban ka gwajin masu walima suke in ka tura shi ya wuce ya wuce kenan ka gane kuma kuma kai wannan ne ta sanadiyar wani abu da ya taɓa gabata kun gane wannan da kyau kenan malam kuma malam ba ta ba shi na kusa asibiti gwamnati ba ta ba mm. ba shi shi da ba shi shi cikin a ka na faɗa ka ji abin da na faɗa malam sai cewar idan aka nemi taimako ne a cikin jama'a na farko muka ce ya ci bashi mai sai ne zai samu bashi na farko kenan na biyu kuma ina ajiye shi a tarhula sai nan abu ne yake cewa sai ba a rubuta suna da admission number to zai da aka ce an kai ga rubuta suna da admission number kaga wanda ya fita ya tashi daga taimakon a ba ba sai ne bane su jarraba su a gaba su malam da ilimi eh. a ba kun yi ba ne a fadar da shi ne bari mu karasa bari mu karasa bari mu karasa bari mu karasa bari mu karasa ya isa ya ibn sa'id annahu balaghahu an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ko ba haka yake ba za a ga Allah ya jefa su tsoro a zukatansu duk mutumin da baya ba da cewa jaraba za a ga zuciyarsa hani a mari'an za ga zuciyar shi a kwance take amma duk mutumin da yake ba da cuwatuwar jarabawa sai ya ga likita ya fito waye ya fito shi bai samu ya tsaya yi rubutun ba ya yi karatun ba shi kuma duk hankalin shi ya tashi haka shi kuma da aka ba sai hankalin shi ya tashi kushe din da ya ba dalibai shin ba ba moderation nashi ba zai fito ba zai fito ba waye waye waye waye sai ga sun samu tashin hankali magana mazala ya ba ta faduwa kasa banza wala fashe zina fi komin kwabta illa kafura fi himul maut zina ba taɓa yaduwa a cikin mutane ba sai mutuwa ta yaɗu a su. sai mutuwa ta yawaitu a cikin su muddin zina ta yaɗu a cikin mutane muddin mutuwa kuma ta ƙaru ko ba kake ba ga hanyar da suka ba zanen lafifi suka ce gashi nan dai suke sun san cutar hiv cutar sd sun san daga zina take amma su sa dokar da za ta haramta ta sinki ita ko ga tsanan kamar gobarar daji ba haka take ta cinye mutane allah ya sauke zina mummunan al'amari ne muddin zina ta yatsa a cikin mutane muddin mutuwa ta karu a cikin mutane kaga dole mutane a unguwanni a community dole su tashi su yaki wannan abu a tashi a yaki zina duk wani abin da zai iya kaiwa unguwan unguwa ce da mutunci ba ma bukatar irin wannan al'amura da mutum ya hattara Allah ya sauke wala na kasa qaumun al-mikyala wal mizana illa qutiya anhum rizq da dai mutane ba su taba tauye al-mikyal ma'auni ba al-kayl shine ma'auni ne al-mikyal wanda ake awo wal mizan awo na mudun awo abinda ake abin da ake aunawa na na mudu kenan ga masu masara su tumatir su barkono su su ne kuma eh da ne muna nan zuwa kan nizan da abin da ya shafi duk wani awo da ake yi na mudu wailul lil mutaffifin allazina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum idan suka auna musu au wazanuhum yuksirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وكما نقول بنجي الله تعالى يتنبو النبي شعيب عليه الصلاة والسلام bayan tauhidi to sai wannan mun gano wannan da ke saboda haka muddin aka tauye mudu wajen awo walmizan da almizan. Almizan shine mizani na awon kaya na awo wanda yake bada lamba scale na masha Allah scale kenan ga wannan kamar mai da mai kenan yake shiga ciki kamar nama kamar fata kamar auduga kamar karfe ko dai duk gaba ɗayansu ko shi da zai auna ɗin ya taka wani abu sai zama ana ta lodawa ana ta lodawa ana ta lodawa ana ta lodawa sai ya yi bai nunawa ko kuma shi wanda za a auna wa auduga din a ƙasa sai ya sa auduga a tsakiya sai ya samu katin bulo inci tara sai ya sa a ciki sai ya sake zuba auduga yanzu ana tayi ana auna ya za ga ko yana neman sa kowa kenan duk wannan haramun ne wallahi za ka iya ganin da arzikin babu arzikin haka nake ji cewa wai shi ma fetro su ma yan masu awo su ma abin da masu sai da mai su ma ai manya ne su wannan professional ne ma sosai da sosai wani aka zuba mai daga nan kafin ya kai mobil abin nan lita goma ta kare full tank aka yi mai ba lita goma ba yana zuwa mobil wai ya kare a guje dawo a shi iska suka dura mashi ha sai kake gani idan gobara ta taso ana a kawo ruwa a kawo ruwa kuna watsa ruwan tana da ci Allah masifa iri daban-daban maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari yake cewa ma na kasa qawmun mikyala mutane ba su taba rage ma'auni ba wal mizan da suke ni illa quti'a abu rizq sai an yanke musu arziki arzikin da suke nema kuma sai ya kawo a yanke maka in an tahi baka canji babu canjin naira biyar in canjin ka ya dora akan naira biyar a ce babu naira goma a ce babu wasu ka rena maka abin da ma naira su ce maka babu kuma ga kudin na hannunsu malam me ake nema eh in ji bai wawo ko eh ba dole su gaba ba malam mutum zai za a zuba mashi fetur mita talatin malam haka yi su waka dora da ashirin da gari kenan Allah ya sauke Allah waɗannan abubuwa suna cikin abubuwa masu kare tattalin arzikin ƙasa sai ya ga arzikin amma babu kwanci hankali ba za a iya ci ba ga irin arzikin da ake da shi a da shekaru da suke faɗa shekaru talatin arba'in da suka wuce irin arzikin da ake da shi a wancan lokaci babu shi a yanzu mana arzikin yanzu ya fi na wancan lokaci sai da kuma amfanuwa da arzikin al'umma su ji cewar akwai arzikin a wancan lokaci ya fi ya fi ne yanzu kowa ne masa a kowa kawai yake yi katilan makatulan ji kala mai Allah ji mashi gaba wala haka qaumun bi ghairi haqqin illa fasha fihim ad mutane ba su taɓa yin hukunci ba ba tare da gaskiya ba su saki gaskiya su kama wani abin su hukunci da shi illa fa shafi yi muddam sai ga ga zubar da jini yawa a cikin su a to ya san ko an jeba wani abu yana da sama saboda to dan ya soka wa mutum wuka ba soka mishi kaho ko yi mai magana ba abin da za a yi saboda ko da an je ma ya san ba da gaskiya za a yi hukunci wajen tunda ba da gaskiya bane kuma shine akan gaba saboda wannan yana da cikin abubuwan da suke kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma rashin tsayar da hukunci yadda yake kuma duk lokacin da aka tsayar da hukunci da gaskiya duk wanda iya a yi mishi ko waye ko dan waye shi kenan sai zama na kowa ya san da zaran ya taba za a taba shi da zaran ya gwada yanke kunnen wani za a gwada yanke mishi da zarar ya kwakwale ma wani ido za kwakwale shi in aka yi mutum biyu mutum daya sai ga abin gaba daya kau ma a bari kawai wala tara komun bil ahadi magani ba su taba warware alkawari ba bayan an yi alkawari da su na ta wuta illa sallafa Allahu alaihim adu sai ubangiji Allah ta'ala ya dora makiyansu a kansu kun yi alkawari na ta wuta daga nan zuwa ƙarshen watan safar misali kafin lokacin kuma sai ku afka musu wannan bai halatta ba idan kuka ji tsoron cewa mutanen nan tattali suke yi suna neman sa'a ku ne to sai ku gaya masu cewar alkawarin da muke da kuma warware ba mu ba ku wa in ma na min qawmi khiyanatan bis ilaihim ala sawa idan ka ji tsoron waɗansu mutane za su haƙince ka bayan kun kulla alƙawarin tsagaita wuta za su haƙince ka sai amfani da wannan kududi na tsagaita wuta to fan bis ilaihim ka watsan musu da shi ka ce mu da ku yanzu babu alƙawari kuma kowa zai iya neman sa'ar kowa kun gano wannan sama da kuna cikin alƙawarin kuma ka zaka kai musu haji a to wannan kuma aka da alƙawari kenan wannan kuma bai halatta ba abin da musulunci ya karantar wannan ita ce magana ta abdullahi dan abbas ya lissafa mana waɗannan al'amura ibnu abdul bar yake cewa wannan isnadi ya kai labari ɗaya kenan abu na biyu kuma wannan maganganu na abdullahi dan abbas ya yi hadisi ne za ka iya cewa mawquf ga abdullahi dan abbas to amma ma'anahu marfu li'annahu la yuqalu bi ra'ayi irin waɗannan maganganu ba ana faɗa su ne da ra'ayi ba da ijtihadi ba ma'ana biyu da aka ya ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya lissafa waɗannan abubuwa sai shi kuma bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba don ka irin waɗannan abubuwa sun abubuwa ne da suke kawo kazanta a cikin al'umma hulu yaɗo zina kin cika ma'auni kin daidaita mizani skeli da sauransu yi hukunci da abin da allah ta'ala ba shi ya sauka ba da kuma saba alkawari waɗannan abubuwa abubuwa ne masu tada hankali sosai da sosai allah ta'ala ya tsara al'umma maza allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shuhada fi sabilillah zamu je babi na goma sha hudu kenan eh? Eh. eh ai shi yana ciki shine matashiyar babi din sunan babun babu ma za a filin hulud maki Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi abin Abdullahi Abbas ya lissafa waɗannan a ciki akwai hulu ka gane ko yanzu hulul din shine babban abin da aka nufata karka manta mu sake haɗuwa da hadisin a can gaba da suna wani babu ka gane ko sai ka samu wa hadisin an kallaci wani babu muka je babu abin da ke kare tattalin arziki misali sai a kawo kuma almikiyanul nisan muka je babu alkaba sai a kawo abin nan ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم الحق كما شنو القرآن ده حديث ده إجماع معلمين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أبن ake bauta ma koma bayan Allah ta'ala wannan al-batil al-batil duk da cewa mufarad ne amma al ta shige shi kafin shi al-batil ne duk wani tsari barnataccen tsari tsarin musulunci shine abin da yake tsantsar gaskiya wanda yake maslaha ta al'umma baki ɗaya yake kallo ba maslaha ta mutum ɗaya ko ta wani ɓangare ba ban da wani ɓangare babu shuhada fi sabilillah babin da zai mana bayanin kan ashuhada ashuhada ujam'i ne na ashahid waɗanda suka rasu a fagen fama mecece falalarsu wani irin matsayi suke da shi ubangiji Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul baqara da suratul ali imran a suratul baqara yake cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun a suratul ali imran yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل مالك سوى قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيدي لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثة أشهد بالله هذا يقول حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي yake cewa yahya ibn yahya allaisi ya karanta jini wannan hadisi daga imam malik ibn anas imam dar hijra an abu zinad daga abu zinad abdullah ibn zakawan babban malamin imam malik ibn anas an al-a'raj daga malamin sa al Abdurrahman bin Hurmuz al-a'raj gurgu shi ya kira al gurgu na miji kenan gurguwa kuma a ce eh, fa'ala'u kenan أنا أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبا هريرة الله تعالى يدرشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwata take ga hannunsa in ji Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ya halatta a rantsuwa kenan akan abin da rantsuwar take da tasiri a kai ba mutum ya mai da rantsuwa a bakin shi ba an zai magana uku to rantsuwa tara kafin ya magana su yayi rantsuwa in yana magana su yayi rantsuwa in ya gama magana su yayi rantsuwa a gane wannan za ka samu mutum a bakin rantsuwa a bakin shi mala kamar shaƙi iska ba haka ake so so ana yin rantsuwa ne inda ta dace ya halatta a yi rantsuwa ubangiji Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi rantsuwa wa yastanbi wa haqqun hu قل إي وربي da ta ba su abin qul i wa rabbi abin nan sai la ta ba su yake surat taghabun ko zama ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi wannan ya halatta a rantsuwa ma'ana yin rantsuwa a halatta ya na rantsuwa ne kuma domin karfafa magana ma ya Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa lawajitu wallahi na yi kwaɗayi an yi uqatul fi sabilillah ni in dinga yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah shine uqatul ina yaƙa ana yaƙa ta, fa uqtalu sai a kashe ni thumma uhya sannan sai a rayar da ni fa uqtalu kuma a sake kashe ni thumma uhya sannan a rayar da ni fa uqtalu a sake kashe ni saboda me falalar shahada ke mana ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana ba mu falala ta shahada ita ce abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yuƙuye fata a ce yayi yaki a kashe shi sannan kuma a sake rayar da shi sannan a kashe shi a ina a wannan fagen fama din to anan rayu bayan an kashe shi a ina ya fi so rayuwar ta fi tsawo bayan rayuwa ko bayan an kashe shi eh kunga ga tunda ya ce a kashe ni sannan a rayar da ni ka kaga yanzu zai ɗauki wani lokaci bayan an kashe shi kenan sannan zai ɗauki wani lokaci kuma bayan an rayar da shi to wani lokaci ya fi tsawo yake cewa wanda wallazi nafsi bi yadi la waditu anni uqatilu fi sabilillah in danga yaki don addinin Allah fa uqtalu sai a kashe ni mana da ya fara yakin sai a kashe domin ya adafi da fa'ul kun gane ko sai daɗe bayan an kashe shi summa uhya sannan sai a rayar da ni kaga sai ya adafi da ni da summa bayan an rayar da shi ba da jimawa ba su uqtal sai a kashe ni tunda kun ga ya tafi da ni da fa'ul summa uhya sannan sai a rayar da ni mana bayan ya daɗe kenan mana kaga anan ya ya fifita rayuwa ta mutuwa ta shahada akan rayuwa ta ne ta bayan duniya wata shahada ba karar al'amari ba ina fatan yaren ya dan isa ga kara ce mun yi hau da zurfi an ya dafi da fa'un an ya dafi da kuma adabi da fa'un yana nuna na tartibi bi tarahi adabi da kuma abin da a tartib zai fi sali kamar da ibn malik ya ambata cikin alfiya wani yana ba da falalar shahada sosai da sosai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a kashe dubi da falala take amma sai da yi roƙo ya ce ina ma a kashe shi ya so a kashe shi dan ya kawo lamu lawajitu wallahi na na so a kaza kun gano wannan to amma ma'aikin Allah yana da yaƙini cewa ba za a kashe shi a fagen fama ba ma Allah ta'ala ce wallahu ya'simuka minan nas kun bai wannan sai malamai suke cewa a ba Allah alaƙi da nan cewa su tabbata gare ya faɗi wannan ne domin bayyana falala ta shahada kun gano wannan ko sannan kuma wannan ya bayyana ya nuna mana mutum ya tamanni ya yi kwaɗayin abin alkhairi wanda yake ya san ba zai samu ba wannan abu ne na alkhairi ma'aikin Allah yana da yaƙini ba zai mutu ta wannan hanyar ba kun bai wannan ko amma duk da haka ya yi kwaɗayinsa suke ta aka gani idan kai kwaɗayinsa kai ma sai ka samu lada a cikin wannan imam bukhari da muslim da nasai da ibn mata suka rawaito wani hadisi, mana bayan malik ya rawaito shi amma da akwai kuma sauran malaman hadisi su ma da suka rawaito shi imam bukhari da imam muslim da al-imam nasai da ibn mata فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثة أبو هريرة الله تعالى ya mashi yarda da shi ya kasance idan ya faɗi wannan hadisi sai ya ce eh, wannan jumlar su uku ya ce ashhadu billah ina shaidawa da Allah haka manzo Allah ya faɗa ma'ana tabbatarwa ne akan manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi wannan magana wa sani an malikin عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه من كهدي سنجبو كنكو أكيك أناكو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يضحك الله إلى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد وحدثني عن مالك عبيد الله الليثي yake cewa babana Yahya ibn Yahya allazi ya karanta da ni wannan hadisi daga Malik an Abu Zinad daga Abu Zinad wa Abdullahi ibn Zakawan an al-A'raj daga A'raj wa kenan Abdurrahman ibn Hurmus an Abi Hurairah radiyallahu anhu wa عبد الرحمن بن سخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لله ما زال تلال أمين الله استبتع قليش ياتي يضحك الله إلى رجلين ما يكي الله تلال أمين الله استبتع قليش ينا داريا زوى الله سبحانه وتعالى ينا داريا زوى كمتاني قدائي mutum na farko gashi mutum na biyu kuma gashi kun gano wannan yana da cikin sifofin Allah ta'ala kenan ma ki Allah ta'ala yana dariya dariya irin ta ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wannan suka ce ai yana bada kyauta ne wannan duk tawili duk wannan sakin layi duk wani abin da mutum zai kai wannan ma'ana zuwa can in ka bishi sai ka makure shi da wasu dalilai na ayoyi da na Qur'ani na ayoyi da na hadisi dangantattu kuma saboda haka batun mutum ya fassara shi da wata ma'anar da ba wannan ba to lalle ilalla ya kama wata hanyar da ubangiji Allah ta'ala yake cewa huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما ينقد وانا كتير ubangiji Allah ta'ala yana dariya irin wacce ta dace da shi shi kenan ba ka cikin yadda gona ta wuri ba ka cikin kaza ba ka cikin wannan Allah ta'ala ya faɗa a gani wajen yin ayatu sifati umiruha hakan kama na kalar tirazul awwal wa rudu ukdataha لا نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل Allah ta'ala yana dariya zuwa ga mutane guda biyu ga mutum na farko ya ينا ahaduhum فينسو akhar ɗayansu yana kashe ɗaya ɗayansu ya kashe ɗaya Allah ya ce ke lahu ma da kul janna duk da baɗinsu kuma ya su shiga aljanna ba a gaggawa cikin al'amarin Allah ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai kar ka zauna a duniya kana ba da lafifi wani ne dan wuta wani ne dan aljanna wallahi in kai ka saki layi Allah ta'ala ce ya wallahi ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasul kar ka wuce gaban Allah kar ka wuce gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka bi inda suka ce kawai ka zauna kana ba wani ne lasisi na aljanna akan ne kana ba wani lasisi ne na wuta akan ne kasan da yaya mutum zai cika kasan ya rayuwar shi za ta kare malamai abubuwa ne masu ban ce, nan za ka ji ana tambaya mutum ne asibiti ba shi da lafiya ana ta lakana ne kalmar shahada ana ta lakana ne kalmar shahada bai dauka ba a kusa da shi kuma akwai anni sai ya dauki kalmar shahada sai ya mutu da ita shi kuma wani musulmi sai ya tashi eh? malamai wallahi kada mutum ya gaggawa ka tsaya inda Allah ta'ala ya tsayar da ke, yanzu wannan wannan ya kashe wannan ma'aikin Allah ya ce da aljanna ya su shiga yuqatilu hadha fi sabilillah fa yuqtal wannan mutum na farko ya fito yana yaki domin haɓaka addinin Allah ɗaukaka addinin Allah shi kuma wancan ya fito yana yaki domin me domin kare kafirci kun gane wannan ko wannan ya fito domin ɗauka addinin Allah wancan ya fito domin ɗauka kafirci domin haka suke ko abin nan eh, filjan fil jannati fariƙun fi sa'id fayuqtal sai a kashe wannan wanda ya fito yana yaki domin ɗauka addinin Allah wa ke yadda da kashe shi arne kenan wanda ya fito yana yi domin kafirci sai ya kashe shi sun mai ya tuba Allahu qati sannan sai ubangiji Allah ta'ala ya yi tuba ga wanda ya kisa ma'ana sai zai musulunta da yana kafirci ne ya fito kara kafirci sai ya kashe musulmi daga baya kuma yanzu sai ya musulunta da ya musulunta sai qatil sai shi kuma ya zo yana yaƙi domin kare musulunci yana ya ƙawa kenan kafirai fa yustashhad sai shi kuma shahada kaga wanda ya tashi yayi shahada shi ma yanzu yayi shahada ma ji Allah yace duk yan aljanna Allah ta'ala ya ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu fa qad madu sunnatul awwalin duk yan aljanna to ba a gaggawa mutum ya tsaya inda aka tsaye shi wani hadisi bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi imam an-nasa'i ya rawaito shi ibn majah ya rawaito shi a muqaddima قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يكلم احد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيلي إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماء اللون لون دم والريح ريح المسك وحدثني عن مالك عن أبي الزناد دق أبو الزناد وكنا عبد الله بن زكوان ابن زكوان المازني ابن عامر عن الأعرج دق أعرج وكنا عبد الرحمن بن هرمز an abi ta radiyallahu an daga abu ta Allah ta'ala ya yarda shi wa kenan abdul malik eh wace bin sakhar رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي ما كان na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa kullum ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari yana tabbatar mana ubangiji Allah ta'ala yana da hannu kai kuma kullum kana zuwa kana cewa ba shi da hannu fa Allah ya ce shi yana da hannu manzon Allah ya ce Allah yana da hannu Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al mulku yace bi yadihi al khayr ya ce ya dahu bal ya dahu mabasu kwatani fi kuka ya sha ya ce ya dullahi fauka aidihim sai kuma ka ka ce a manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi lawajitu yanzu ya ce wallazi nafsi biyadihi la yukulam ahadu fi sabilillah wallazi nafsi biyadihi haka yake ta faɗan su wallazi nafsi biyadihi inna shamlata allati akhadha yawma khaybar hadisin jiya kullum yana cewa ya rantse da Allah wanda ke rayuwarsa tana hannun Allah shi ko kuma wani kun ce ko kuma su sun zo sun ce ba haka ba <coughs> eh su sun ce ko ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa la yuqlamu ahadun fi sabilillah ba a taba jima wani ciwo domin ɗaukaka addinin Allah yuqlam fi'li ne filaci fi'il madi ɗansa mai kenan eh kaluma kenan ko kuma kalima mastar ɗansa shine alkulum yi sa manya-manyan gangararri 'yan bid'a ya karanta faɗin Allah ta'ala wa kallama Allah Musa ta kalima ai wa kalima Allah Musa ta kalima a'udhu billah ma'ana Allah ya ji ma'anin Musa ciwo kenan sai da tsabagen ba sa su Allah yana magana dan suka ce wa kallama Allahu Allah yayi magana kenan to su kuma ba su yadda Allah yana magana ba sai suka ce wa kalima to kuma Allah ya ce takliman masdar kenan shi kuma taklim taf'il ne fi'ilin sa dole ya zama fa'ala yufa'ilu taf'il ka wannan ku isa kake an gana ce wai tauhidin su suke tawo mutum baya gane shi dama ya ga mutum ya gane tauhidin su tauhidin da ya saki ayoyi da qur'ani ayoyi da hadisi tauhidi shine qala Allah qala rasul ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su bata a gare ce la a ahadun fi sabilillah ba a taɓa jima wani ciwo domin dauka addinin Allah sai maza Allah ce wallahu a'lamu bima yukulamu fi sabili Allah shi kadai ya san wanda ake jima ciwo domin dauka addinin Allah subhanallahi alazim ba duk wanda ya fita jihadi ne aka kashe shi ya zama shahidi ba ba duk wanda ya fitar jihadi aka ji mishi rauni ya zama wannan hadisin ya gasgata a kan shi ba kun gano wannan ko saboda harkar shahada harka ce da ba a gaggawa a ciki muna ta mawa na zato amma me ya sanadiyar da ya sa ya mutu ko ya fita Allah kaɗai ya sani isa ƙida ta ahalus sunna sai dai a ce lallewa na muna kyautata na zato ba a cewa na ayi dan aljanna ne balle har a yi lissafi kun gano wannan da ke ko yawwa kun kaje kace dan aljanna ne ka huce gaba Allah ta'ala ma'aikin Allah ce ayi wallahu a'lamu biman yukallimu fi sabili Allah shi kadai ya wa kanshi sani na wanda ake ji mishi ciwo a fagen fama gashi tabbas mun gan shi ya fata fagen fama amma kuma Allah kadai ya san haƙiƙa na abin da ya fitar da shi babu mutumin da za a ji mai rauni a fagen fama illa ja a yau alkiyama sai wannan mutumin ya zo ranar tashin alkiyama wa yas abu dama jin ciwon nashi yana tsattar da jini ciwon da aka ji mishi yana tsattar da jini allaunu launu jam launin da muke gani launin jini muke gani warre rihul miski kanshin kuma kanshi ne na turaren almiski saboda ya fita domin ɗaukaka addinin Allah sun gane wannan da kyau to ga wannan fa ne amma mutum ya fita a ji mashi shi wurin banga siyasa shi kuma Allah ta ala shi ke shi kuma ya ce da yawan rihu rihu damu kenan wal launu launu damu kenan Allah kiyaye Allah ya sauke Allah ka tsara al'ummar musulmi wannan hadisi bukhari da muslim da turmudi da ibn maja da ahmad ibn hanbal da sun rawaito shi mun sha maimaita ba sai ka rubuta bukhari ba ƙwararru ne kawun kawai za ka rubuta ba sai ka rubuta muslim duka ba mimun za ka rubuta ba sai ka rubuta turmudi duka ba ta'un za ka rubuta haka malamai suke yi dole ka zama ƙwararren rubutu inda ana so ka abin nan قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عند عندك يوم القيامة وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم مالك مالك كان زيد بن أسلم وكل رأى حدثني يجباتا أبو الزناد من مالك من شيء yanzu kuma malamin shine zaid bin aslam anna umar bin khattab radiyallahu anhu kana yaqul lalle umar dan khattab Allah ta'ala ya yadda da shi ya kasance yana cewa ga addu'ar umar dan khattab Allahumma la taj'al qatli bi yadi rajulin ya Allah kada ka sanya wanda zai kashe ni ya zama mutum ne da sallalaka sadratan wahida ya taɓa yi maka sallalaka sadratan wahida salla laka sajdatun wahida naga yace eh salla nawa yace salli masu yi salli su hudu ne da kun kai shafa'i da kun kai wuce nan yace ya Allah kar ka sanya kisa na ya kasance biye da rajul a hannun mutumin da sallah laka sirrin wahida ya taɓe maka sujada ɗaya yuhajjuni biha indaka yawmal qiyama da zai kafa mun hujja da ita a gaban karana alkiyama kun gano wannan ma'ana so yake kisan shi ya zama a hannuwa kenan kafiri tsantsa wanda zai zama khalidu mukhalladan finnar ya zama na shi yana aljanna yana kallon shi a wuta yana balbaluwa. amma Allah ya sanya kisan ka hannun wanda ya sujjada wata wata rana zai fito kenan ya shiga aljanna eh to amma kuma ko da shiga aljanna ai ba za ka ji wannan damuwa ba domin Allah ta'ala ce wa nazana ma fi sudurihim min ghillin Allah zai cire abubuwa ko yusalli laka sajadatan wahidan ko da yake maka sujjada guda mana baya san wanda zai kashe shi ya musulmi ya zama tantirin arni ne ta yadda shi zai zama ɗan aljanna khalidi na fiha shi kuma wancan wanda ya kashe shi ya zama ɗan wuta khalidina fiha abada la yamutuna fiha wala yahya kenan kaga ashe ana roƙon shahada ce eh قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر به فنودي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف قلت فعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل قال عمر ياكي ما كرتني ما وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد كتبه قيد أكي تنزم على imam malik ibn anas yana da malamai wajen 400 hudu ka ga abin nan ka ji na wannan ka ji na wannan ka san kaɗe ka rere sai ka zama kana da ara kana da fikira kana da tunani na malamai da yawa in ba ga zai zama tunanin malami ɗaya ko biyu kaɗai kake da shi sai ga in ba wannan ba babu wani wanda yake malami an haya bin sa'id daga haya bin sa'id an sa'id bin abi sa'id al-maqbari daga sa'id dan abu sa'id al-maqbari an Abdullahi bin abi katada daga Abdullahi dan abu katada an abihi daga babansa wa kenan abu qatada nafi bin abbas kenan annahu qala جاء رجل إلى sallallahu الله صلى الله عليه وآله wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sai ya ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah in kutiltu fi sabilillahi sabiran muhtasiban idan aka kashe ni a fagen fama domin ɗauka addinin ka sabiran ina mai haƙuri muhtasiban ina mai kwaɗayin lada mukubilan na fuskanci abokan gaba gaira mudbirin ba wai na juya baya ba domin juya baya na cikin kabira in dai ba juya bayan da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul anfal ba illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ati ba garaba da ghadab min Allah ja da bayan rago kenan domin a ƙara shi ay yukaffiru Allah anni khataayai Allah ta'ala zai yafe mini laifuka na fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi na'am sai ma yake Allah tsira da aminci Allah tabbata a garse yace eh Allah ta'ala zai yafe maka fa adbara ar-rajul sai mutumin ya kada kai ya tafi falan ma adabarar rajulu a yake lokacin da mutumin ya kada kai ya tafi na dahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da aminci nasu tabbata gari sai kira shi au mara bihi fa nudiya la ko ma'aikin Allah ya umarni ce ku kira mu wancan sai aka kira mu wannan shakku ne min فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف قلت سيما جعل الإرادة من جعل استبتع بريش يتبيتي يا ما كتي yana so ya maimaita tambayar kenan fa a alaihi qaula sai mutumin ya sake maimaita maganar in qutultu fi sabilillahi sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir ay kafir Allah anni khataayai mana sai maimaita wannan makamai dai faɗa ba to dan ka kware wurin iya magana ba sai an ta maka ita ba sai aka ce sai ya maimaita magana tunda ta riga ta ta wuce ta gabata فقال له nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace da shi na'am eh illa dai sai bashi bashi ne Allah ta'ala ba zai kankare ba domin haƙƙi ne na wasu kun gane wannan Ba shi haƙƙi ne na al'adamiyyin sai an sauke musu haƙƙin shi abin da ya ke tsakanin shi da Allah Allah zai yafe mishi wannan kun gane wannan da kyau ko amma tsakanin shi da mutane to wannan kuma sai sun sauke da haka idan mutum ya rasu kake gana ake fara abu na farko shi ne a sauke bashi abu na biyu sai wasiya abu na uku ba abu na farko abin hidimar mutuwa hidimar jana'iza na kafani da dai sauransu abu na biyu bashi abu na uku wasu yi abu na hudu kuma sai ganima ko kuma sai waɗanda suka zo a ɗan tattarfa musu wai za a gani kisma ta ulu kurba wani ta wani masaki daga nan kuma sai bashi kenan abin da sai yushi kuma lauki a wadda kuma lizzakar mai tulu hazin na yake allah tsira da aminci allah su tabbata gari ce illa dai sai dai bashi kazalika kala li jibril hakan da na faɗa maka haka malaika jibril ya ce mini wannan hadisi muslim da ahmad da surwaito shi ma'ana ya nuna wahayi ne ke a wahayi akwai wanda ake karantawa tiriyan tiriyan ake karanta shi bitartil shi ne alqur'ani agogon wanda yake ba a karanta shi haka shine sunanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maki Allah yace kazalika qala li jibril haka malaika jibrilu yace mini subhanakallahumma wa bihamdika